This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a ranar juma'an nan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bugaci isra'ila da ta ɗauki matakan kare fararen hula da kuma tabbatar da ganin ba a ritsa da su ba a mummunan musayar da ake yi a yayin da washington ke ci gaba da kokarin kare wani rikicin kan iyaka a yankin gabas ta tsakiya da neman mafitar diplomasiya a lebanon hakan na zuwa ne a yayin da sabbin hare-haren da isra'ila ke kaiwa a gaza da beirut ya haifar da samun waɗanda suka jikata da dama sojojin isra'ila sun ce suna kaikaitar ayyukan ta'addanci ta'addanci ne blinken ya ce mutanen labanan su ne za su yanke shawarar kan makomarsu amma ba wasu daga waje ba jami'an amurka sun sake jaddada cewa isra'ila na da damar kare kanta daga hare-haren hamas da hezbollah da iran ke marawa baya a daidai lokacin da isra'ila ke kara nausawa ta ƙasa cikin lebanon a jiya juma'a iran ta ce ta gano gawar wani janar din sojin juyin juya hali da aka kashe tare da jagoran hezbollah sayyidi hassan nasarallah a yayin wani harin da isra'ila ta kai a watan jiya a beirut rundunar sojojin juyin juya halin ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa sakamakon namijin kokarin da aka rika yi baji ba gani a ƙarshe an gano gawar shahidi abbas nilfurshan a nan gaba ne za a sanar da lokacin ɗaukar gawar shahidi nilfurshan da shirye-shiryen yi masa sutura nilfurshan babban kwamandan dakarun kurdawa ne na irgc bangaren ayyukan itare da aka kashe a ranar 27 ga watan satumba tare da sayyadi nasrallah a ranar juma'a iyalan fasinjojin da suka game da ajalinsu a hadarin jirgin saman boeing 737 max biyu suka halarci zaman babban kotun kasa da ke texas ta amurka domin sauraron ba'asi yayin da lauyoyinsu suka nemi alkalin kotun da yi watsi da yarjejeniyar da ake son kullawa tsakanin kamfanin jirgin da masu gabatar da kara cewa a kyala kamfanin kawai ya fuskanci shari'a lauyoyin nasu sun yi kumfar bakin cewa hukuncin da aka zartarwa kamfanin da dududu na dala kimanin miliyan 244 ne ya yi kaɗan duba da laifin karkatar da hankalin masu sa ido game da tsarin kula da na'urar tafiyar da jirgin da ya kai ga haɗin haɗuran sun zargi boyin da ma'aikatar shari'a da laifin neman kau da ido daga gaskiya da nuna halin ko in kula kan cewa mutane 346 ne suka mutu a haɗuran wani alkalin amurka na yanki reed o'connor ya tambayi wani lauyan boyin din dalilin da ya sa zai amince da wata tsarar yarjejeniyar sasantawa da waɗanda ake karar lauyan na boyin ben hart ya ce boyin wani jigo ne ga tattalin arziki da kuma tsaron ƙasa da ke da buƙatar sanin irin hukuncin da za a yanke kafin ya amince ya amsa laifin haɗin baki ga aikata damfara da aikata wani babban laifi. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a aka buƙaci gwamnatin Birtaniya da ta sa a jiya juma'a aka bukaci gwamnatin birtaniya da ta ɗago batun babban dakarun kafar yada labaran nan mai rajin demokuraɗiyya da aka ɗaure jimmy lai ga china bayan da rahotanni suka balla cewa ministan harkokin waje david lamy na shirin zuwa beijing lai mai shekaru 76 shine mamallakin shahararren mujallar nan ta apple daily da ta rika goya bayan dandazon masu zanga-zanga ta tabbatar demokuraɗiyya a matattaran nan mai cike da harkokin tattalin arziki ana tsare da shi ne tun a shekarar 2020 inda yake jiran a yi masa shari'a bisa tuhumar da ta hada da hada baki da dakarun kasashen ƙetare ya tunzara jama'a su yi wa gwamnati bore rukunin lauyoyin shi a london sun bayyana fatan fatansa na ganin lami ya sa batun na layi a gaba a yayin ziyarar tashi wadda ba a riga an tabbatar da ita ba a ranar juma'an nan ma'aikatar shari'a amurka ta ce an ɗaure wani sojan amurka a gidan kaso na tsawon shekaru goma sha hudu bisa yunkurin taimaka ma 'yan fafutuka kafa kasar musulunci ta is aiwatar da wani mummunan harin ta'addanci a kan dakarun amurka za a sa ido kan sakin cole bridges da aka sani da cole gonzales mai shekaru 24 a duniya bayan shafa shekaru goma a gidan kaso cewa ma'aikatar shari'ar bridges wanda karamin soja ne mai kwarewa ta musamman a mataki na ɗaya a lokacin da aka kama shi an tuhumi tuhumin shi ne a shekarar 2021 da laifin bayar da shawarar soji da dabarun yadda 'yan kungiyar ta IS za su kashe 'yan uwanshi sojoji. A shekarar 2023 ne dai ya amsa laifin tuhumar da ake masa na laifin ta'addanci. Birgis ya shiga aikin soji ne a shekarar 2019. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. cikin wannan shirin naku mai farin jini na a bari ya huce. Malama Hawa. Na'am Dr. Murtala. Da fatan an wani lafiya. To barka ka dai mun wani lafiya godiya ga Allah. To ina ina ina kika samu wannan ƙari da kika yi wannan sunan ba. To akai kai da dakta daktan. Kada kada toci su ji kiwa na yi hankali akai su dauki mataki akai ina gefe. Ba ku wani matakin da za su ɗauka dakta kage. Malama Hawa me ya ji hankalinki a wannan makon? to gaskiya sai in ce ni abin da ya ji hankali na a wannan makon alhaji matala shine irin makon ruwan sama da aka rika samun kusan ma a sassan duniya daban-daban ciki kuwa da nan amurka inda kamar yadda ka sani an yi wannan wato mamakon ruwan sama da guguwa mai karfi da ake laka ba mu suna iri-iri akwai helen akwai milton ga sanan dai haka nan kuma can kasa najeriya idan ka koma da jamhuriyar niger hmm. su ma duk akwai mamakon ruwan sama da a ya haifar da ambaliya hmm. wani wurin ma rayuka ba gaskiya ɗauki hankali na da fatan Allah ya takaita Allah ya tabbatar da damana mai albarka kuma Allah ya tsare to amin sun mu'amilalle kan nan a jihar Florida kin san an yi fama da wannan guguwar ko kuma in ce ma ana ma ci gaba da fama da duk da ke manazarta nan suna wato ganin kokarin ganin cewa an bi hanyoyin da za a magance ta amma na san kin sha magana akan irin wasu lokuta ana cewa idan bera da sata da dawa ma da wari su kansu a musamman a wuraren yankunan mu tun da ke a ba a cika samun irin wannan mahaukaciyar guguwa a wuraren ba sai dai yawan ruwan sama sai dai ruwan sama da wani lokaci wasu matsalolin sai ke ga daga halaye ne da ɗabi'u na mutane wannan haka yake a murtala saboda zaka ga yawanci shara da ake ta ko dai a yi gini kan hanyar ruwa ko kuma eh, sannan amma kuma dalili mafi kusa kusa wanda kuma a iya cewa mafi tasiri akan wannan batun ruwa a ambaliyar ruwa hmm. sai ka ga mutanen ma an tara bola a buhuna zaka ga fa an daura bola a buhuna buhuna hmm. wai ana jira da an ga ruwa ya fara sauka eh. sai a dauko wayannan buhuna sai a jajjefa eh. a hanyar ruwa wai nan ruwa zai wanke wai ya tafi da shi wai ba a zo ayi yi wahalar daukan eh, ka zuwa eh kar a bada kuɗi ga masu shara har gidanka za a zo ana buga kofa akwai bola za a kwashe bola alhaji mutala to dan kuɗin da za a bayar hmm. sai ka ga ya zama da mugunta sai a toshe magudanin eh. ruwa shi ko ruwa in ya rasa hanya zai makan sanya inda ba a hanya eh ko kuma kaga wanda ke cikin lungu ya dauko bola gidan shi ya kullo dan mugunta ya ji ya dora kan hanyar dora kan hanyar ruwa da ke kofar gidan wani wanda shi wannan wani eh, yana kokari yawa yana kokarin shi ya ga ya tsaftace sai ka shigo sai ka dauko sai ka dora mishi to Allah ya sauke kuma Allah ya ganar da mu a hanyoyin da zamu bin mu kare eh, lafiyar mu da ta jikin mu to amin Allah shi tsare to amin kamar yadda aka al'adanta kin san mukan wato isar da sakonnin gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga ɗimbin masu sauraron mu amma kamar yadda wato na saba yi ko yanzu zan baki ki ja mana gaba a wannan bangare na gaishe-gaishe. To shikenan gaisuwan fatan alheri na abari a huce zan mika ne a wannan karin ga kasan wancan sati da ya gabata na mika ne ga mata zalla to wannan karin kuma maza ne zalla kuma iyaye da kyau kin yi adalci eh gaskiya a dama an yi raba daidai eh dama ni ina kwatanta adalci a duka al'amura hmm. zan fara ne da mai girma ga ladiman katsina hakimin fashi da su sadiq abubakar mahuta sai alhaji muhammad ibrahim emanai hakimin kanya a jihar jigawan najeriya sai barista yusuf nuhu mni tsohon darakta jana na hukumar rediyon tarayya ta najeriya da alhaji yusuf saulawa wanda shi ma tsohon shugaban gidan rediyo najeriya kaduna da dama rediyo nagarta da ke kaduna dama kafafen sadarwa da dama sai kuma alhaji bahar awalu wanda kuma shine shugaban gidan rediyon tarayya najeriya na kaduna sai alhaji dahiru mangal da ke katsina wanda dai wannan kowa ya san kowa ne ne shi sai kuma alhaji kabir abubakar MNA shi ma da ke kaduna da ya ritaya daga banki a najeriya sai sheikh tukur Almanna shi ma da ke kaduna sai ni ma wani tsohon malamin makarantar ma islamiyya wanda kullum ban gushe ba ina masa addu'a ban san inda yake ba a yanzu wato malam haruna da ke hanwa zaria malamin mu ne na islamiyya malam murtala ya koyar da wa islamiyya matuka a karshe sai alhaji umar hashim da ke unguwar sunusi su iyaye ne da fatan allah ya ja kwana ya kara lafiya to amin sun mu amin to malama hawa kin tuna min da wasu malamai na can da dadewa waɗanda wasu na san inda suke wasu ban san inda suke ba amma bari mu fara da alhaji sani na huce a jihar zamfara wanda tsohon babban sakatare ne a gwamnatin gwamnatin jihar zamfara kuma tsohon shugaba ne wato principal kenan na kwalejin nagarta da ke sokoto a jihar sokoto malam alhaji sani na huce muna yi maka fata alkhairi da fatan za a yi karshen mako lafiya haka kuma akwai wasu malamai a irin malam abubakar zaki an bursa a jihar kebin nigeria sai kuma malam abubakar gotomo wanda tsohon malami ne malama hawa amma na sami labari an ce ya rikide zuwa kwararren dan jarida a masha Allah eh kuma yanzu ba a gotomo yake zaune ba amma dai ana tunanin ko yana a abuja ne ko a niger to Allah ya sa in ya ji ka ya bide ka to amin sun <laughs> mu na'am to akwai kuma wato gaisuwar filin a bar ya huce zuwa ga ɗimbin masu sauraron mu a kowane lokaci wato Alhaji Ahmad Muhammad Namil Gumel da kuma tsohon mataimakin sufeto janar na 'yan sandan Najeriya aig umar usman shehu bursa sai alhaji ayuba mai sai da katako barkin ladi da sani mai langilangi a wuri sai yusuf haruna kariya nijar da ilyasu yakubu digawa da mamman zahatu mai kifi wato maman zahatu mai kifi yalwa da sani mai aikin wutar lantarki gindin akwati sai baffa na baba sabon garin tildin fulani sai kuma mamman sani dauda cinwazza da alhaji haruna bibi waya ta marsuwa da alhaji muttaka gizo fulanin gindi akwati da alhaji umar foreba gashuwa da adam a adam gashuwa da sanusi madate da magaram da isu makeri madatai da kuma iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da musa malam indu kazawai da kuma muhammadu salihu kauran namoda a jihar zamfara najeriya dukansu wato mun ta ganin sakonninku da kuma bayyana ra'ayoyinku da fatan dukanku za ku yi karshen mako lafiya gaskiya ka kyauta wannan gaisuwa da ka miƙa ga masu sauraron mu a kullum saboda kullum kan muna ta kicibis da sakonninsu na'am na san kina da tsaraba da zuwa ga masu sauraron mu don sun karkada kunne su ji duk da yake sun ce baki dariya kamar yadda malama gari take haka suka ce maka eh sun ce labarin kuma da kika bayar ki dan rage mai saboda abin da suke cewa ita ah. ita wato suke cewa ko kake cewa ne ita gris haka suke cewa ita gris sun ce wai eh. wani kamin ma ta bada labarin sai ta cinye dadin labarin da dariya ko sai ta tsinka ku da dariya ma saboda dariya ma da take dole sai ta tsinka ka da dariya haka wanda ce to ai kin gris kin shanye daɗin labarin tun to ka ji to ka gani to kuma ni ba na so in shanye shi yasa nake bari su masu sauraro su dara da kansu to masu saurare na sauraren ki to na amto wannan wani labari ne zan bayar na farko dai kafin ba da wannan labarin ya kamata kai ka sani kuma na san ka sani da masu sauraro menene da fulani da hausawa tsintsiya daurin ki ɗaya ce ba abin da ka raba su abadan in za a yi dama in za a ba mutum shari haka za a fara ni shari dan kasancewa dai da hilani da hausawa na gano inda kika dosa abu guda ne na gano inda kika dosa to dan haka karkada kunnuwan ramawa muke ba damuwa mu je to ni dai na yi shimfiɗa to bismillah wannan waya taba na ce kaji mai tallan nono kaji dama na san can kika yi muje na dai faɗa maka ba fulata ne da bahaushe ne uwa ɗaya ne uba ɗaya <laughs> na'am eh. take tana kai tallan nono haka a cikin gari kamar da aka sani a mm. al'ada Hausa a kasashen Hausa na'am to ta shigo wannan gidan da take kai tallan nono wanda kuma dama ta saba kai tallan nono a gidan an saba da ita mm. ta shigo a wance wance ina wuro barka da zuwa kaza kaza ta shigo to sai ta nemi wuri kawai ta sauke wannan kwaryar nono tunda ta tare da mata gida tana tukin tu tana magab da kwashewa na'am to da aka kwashe to aka gama ita ma sai aka kwasa mata nata mm. a wance to ga abinci aka zuba mata miya a kai mm. ta ce a ah, ina zan kai wannan tuwo ainihin tuwo ya yi yawa a rage a rage aka ce ke ko ci mana mm. ta ce ai lambaran wannan tuwo ya yi yawa sai mai gidan ta ce to shikenan ki ci in kika rage ai sai a baya raga sunan sai a kara musu a kai ta ce to mm. aka ci gaba da rarraba abinci kafin dai ta gama ci a zo ai batun sayan nono daɗa to can fa malaman ka ai aka ce to mi ko wanda kika rage sai a kara ma yara kai su ci mhm. sai ta shiru dai bata ce kowa ba mm. wancan mi ko mana a samu a sallami yara a zo ai batun nono sai ta mm. ce ai ba ku gaya min wannan miyan mahaukashiyar miya ba ne <laughs> ai na shinya to mahaukashiyar miya da ban ta eh, mahaukashiyar wai miya ce an mahaukashiyar shi wato ta taimaka to ya eh, ya shige gaba daya ba mahaukashiyar miya ba <laughs> miya ayayyo ta ji da dama malama hawa ni dai wannan dare da nake da hakuri ɗaya nake yi don na san kazaci ne ah, kuke yi tunda dai ka ya shi kenan bukatar dara ai kasa a gaskiya kuma ni yanzu ban san ko kewace iri bace amma zan gano saboda mi saboda kin san mu ba ba mu yin bashi za ka za mu mai da biki ne ai ba wani abu ba to shikenan eh to malama <laughs> tilas anan za mu ja birki a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Hauwa Sharif Murtala Faruk Sanyi nake ke fatan mu kasance lafiya mu kuma yi karshen mako lafiya. Masu Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. yi Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.